This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani sarauniya fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma din ni Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Za ku ji cewa gwamna maga takardawa mako ya ce wani taro na musamman bai tabbatar da naɗin sabon sufeto janar na ɗan sanda ba kamar yadda fadar shugaban ƙasa ke ikirari. Taron da aka yi taro ne wanda aka ce ma taron kihi na ganin ka mai jarhoma. Za kuma a ji ragowar hirarmu da Muhammad Awwal game da ranar iyali ta yau. Mata su kasance a matsayinsu na mata da mutunta su da Allah ya yi, mu kuma maza mu ci gaba da mutunta su da wannan darajar da Allah ya musu, amma abin da ya sha shafi daidaito ba zai tasiri a kasashenmu na Afirka ba ko kasashen Larabawa da sauransu. Za kuma a ji kace na can da ake yi tsakanin 'yan kwangila da gwamnatin jihar Kano game da adadin bashin da 'yan kwangila ke bin ta. Kuma kamar kowace ranar jama'a, Maryam Dauda na tafa da shirin kallabi kuma muna tafa da shirin sharhin jarudun Hausa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya tukun. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. shugaba barack obama ya ce amurka ta a aniyar tabbatar da tsaron kawayen ta kasashe da suke yankin gulf kuma za ta yi amfani da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana Mr. Obama ya jagoranci taron koli na shugabannin kasashe da manyan ministoci na kungiyar kasashe da suke yankin galb kasashen su shida a ganin shakatawa na shugaban Amurka da ake kira Camp David da ke arewa da nan birnin Washington a jiya Alhamis. Cikin wanda suka halarci taron har da Yarima mai jiran gado na kasar Saudiya da na'ibinsa, sarakunan Kuwait da na Qatar da manyan jami'an gwamnati daga kasashen Bahrain da Oman da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabaya. bayan taron shugaban na amurka ya ce ya gaya mahalarta taron balo-balo cewa amurka za ta kare kawayen nata da ke yankin da duk wata barazana daga wata kasar waje kuma amurka da kasashen za su yi amfani da duk wata hanya ciki har da karfin soja shugaban ya ce yankin yana ganin sauye-sauye iri-iri da kuma manyan kalubale shugabannin kasashen da suke yankin galf sun halarci taron kolin ne da nufin samun tabbaci daga shugaban na amurka cewa hukumomi da suke washington sun kudura niyyar tabbatar da tsaronsu Majalisar Wakilan Amurka da gagarumin rinjaye ta amince da ƙudurin da zai baiwa majalisun dokokin Amurka damar amincewa ko akasin haka ga duk wata yarjejeniyar da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya za su kula da Iran. A ƙuri'ar da aka kaɗa jiya Alhamis, wakilai 400 ne suka amince da dokar, 25 kuma suka ƙi. Cikin makon jiya ne dai wakilan wato majalisar dattijai ta amince da ƙudurin. inda wakilai 88 suka amince mutum guda ya ƙi fadar white house na shugaban amurka ta ce shugaba barack obama wanda da farko ya yi barazanar hawa kujerar naƙi yanzu ya sauya ra'ayinsa ya ce zai sanya hannu kan dokar dokar za ta baiwa majalisun dokokin biyu kwanaki talatin su yi nazarin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin iran da amurka da kuma wasu manyan kasashen duniya biyar a cikin kwanaki talatin ɗin dokar za ta hana mr obama janye takunkumi da amurka ta ƙaƙaba ma iran a burundi ofishin shugaban kasar ya ba da labarin cewa shugaba pierre nkurunziza ya koma cikin kasar ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar tanzania bai samu nasara ba ofishin mr nkurunziza ya faɗa jiya alhamis cewa shugaban ya jinjina a sojoji da 'yan sanda da kuma jama'ar ƙasar sanarwar ta ce jami'an tsaro suna farautar waɗanda suka shirya juyin mulkin domin a hukunta su babu hali a tantance ko shugaban ya koma burundi ko kuma ainihin abin da ke faruwa a cikin ƙasar har zuwa safiyar jiya alhamis wani bangare na sojoji suna fafatawa domin iko kan babban birnin kasar bujumbura ana gwabza fada ne kusa tashoshin talabijin da gidan rediyo na kasar inda sojoji da suke goyon bayan juyin mulkin suke kokarin kwace tashoshin daga hannun sojoji da suke biyayya ga shugaban kasar wani kakakin yan tawaye da ke cikin sojojin ya gaya wa sashen afirka ta tsakiya na muryar amurka cewa masu biyayya ga shugaba nkurunziza su ne suke da tashoshin yada labaran ya ce masu goma bayan juyin mulkin sun janye daga yankin tashar gidan rediyon kasar da ta dakatar da gabatar da shirye-shiryenta na tsawon sa'a ɗaya da rabi ta ci gaba da gabatar da shirye-shirye inda masu sauraro suka bayyana cewa tashar tana gabatar da waƙoƙin haɗa kan ƙasa. Ƙungiyar ISIS ta saki wani faifai da sauti da take ikirarin saƙo ne daga shugabanta Abubakar albagdadi mutumin da aka jima ba a ganshi a bainar jama'a ko aka ji ɗuriyarsa na tsawon watanni ba. Saƙon ya buƙaci da musulmi su tashi su yi yaƙi a madadin ƙungiyar kuma su yi hijira zuwa yankin ƙasashen Siriya da Iraki da ƙungiyar ta kama ta ayyana a zaman daular Islama. Ya ce musulmi ba su da wata hujja na ƙin ɗaukar makamai na kare ƙungiyar a yaƙin da take yi. kafofin yaɗa labarai na ƙasashen yamma sun kasa tantance ko muryar ta al-baghdadi ce ko a'a a ranar laraba ma'aikatar tsaron iraki ta ba da labarin cewa a wani farmakin da jiragen yakin ƙasashen da suke taron dangi a yaƙi da isis suka kai sun sami nasarar kashe wani muƙaddashin kwamandan ƙungiyar ta isis Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wakilinmu Umar Faru Musa ya aiko da rahoto kan takaddamar da ake yi kan naɗin sabon speto janar na 'yan sanda da sauransu. Umar gare ka. ga dukkan alamu a najeriya an yanka amma fa za ta tashi dangane da nadin da aka yi mr solomon arasi a matsayin safeto jiran na 'yan sandan najeriya wanda shugaba gula ebelo jonathan ya yi 'yan kwanaki kaɗan kafin ya miƙa ragwamin mulki ga sabuwar gwamnati ta jiran muhammadu buhari a farkon makon nan dai ne dr goodluck ebele jonathan ya jagoranci majalisar 'yan sanda ta ƙasa wadda ta hada da gwamnoni a mambobi domin amincewa da wannan nadin da ya yi wa mr solomon arafi to amma a firar da na yi da gwamnan jihar sokoto dr aliyu maga takardawa mako ya ce ai wannan taron da aka yi taro ne kawai na bada shawara ba wai an yi tuntuɓa ne domin a amince ko kuma a ƙi amincewa da wannan nadin ba wato umar taron da aka yi taro ne wanda aka ce ma taron kihi na ganin ka mai jarhoma mu da bangaren canji duka mun zo su kuma magwaban gudula masu ganin cewa sun tauna sai madi su kuma sun zo kowa na kallon wani yadda fahimce shi abin da muka gani shi da umar mu ba wani wanda amince ko amince da komai taro guda biyu aka yi taro na biyu na taron majalisar yan sanda ta ƙasa wanda shi president ke shugaba da gwamnoni matsayin memba to matsayin mu dama matsayin wannan kogoni ga wani ne masu ba da shawara ne kai ba cewa an kai wai mu ke da kuɗi yadda ba amma mun doka cewa shi matsayin mai hankali ya san ba ba da ya ce ya kama wani wani shi kana shi kuwa kasa kwata guda ya an da mashi ID amma da yake shi hankali haka ya gwada mashi to da mu tsaya muna faɗa cikakke na ce haka wadda ba ta kuma na cike shi wani din mun mu bari in ya tsara biyu aka dawo bari hau a duk wanda aka ya dama a bari wanda aka bari ba a canza. kamar yadda mu tsaya sai na lokaci ya zo mu abin da muka ya dace kuma a ganin shi kamata dalili ko shine a hausa ke cewa wanda ke da kuka an je an je da kashi akwai sai shi bada da kuka sai umar duk wani da aka yi wannan kwanaki a yaka yake mawar yara bai da mace da ta tatsuniya a duk wanda aka yi an yi da niyya maras kyau misali yanzu abin da ya sa daɗa wannan id yanzu abin da suka wace an ɗan kuru buhari ya zo sai ya samu wani ba shi ba aiwa da sharri da irin na siyasa kuma zalunci na yan siyasa to ta san hankali daban wayo daban to su suna da wayo sun su kushe su sa da wayo ba tare da haɗawa da hankali ba to duk abin da kowa ɓoye hankali zai gano shi ba ganin kamar in aka zo buhari aka rantsar da shi aka zo aka wasu canje-canje za a iya kuma kawo ta husuma ko hayaniya a cikin ƙasa ina eh, ko ai kuma duk haka yanzu ai bai da hujja su kuma bai tsaka da Allah ba shi sai bai da ce don shi don ta kasa bara kuma ba zai kawo insha Allah jam'i adawa ta ci zabe ba ku da wani fahimta to waya za ka daɗa mata mukamin mukamin mutane kuma da su da aiki kuma kai nasara. gwamnan jihar sokoto kenan dr aliyu magatura muku a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. to a gaida umar kafin mu ci gaba bari a saurari 'yan matan somaliya gaishe ku yanzu kuma bari mu nufi kanan dabo inda ake takaddama tsakanin 'yan kwangila da gwamnatin jihar mai barin gado game da adadin ragowar bashin da suke binta muhammad ibrahim kwari gare ka gabanin wannan takaddama dai gwamnan na kano ya sha faɗa wa duniya cewa tsarin gwamnatinsa shine tanadar kuɗi a ƙasa kafin ba da duk wani aiki ga 'yan kwangila To amma a baya-bayan nan sai ga bayanan rashin biyan kuɗin aiki da na bin bashi na fitowa tsakanin ɓangarorin biyu. Alhaji Audo mai tangaran da ke zaman shugaban kungiyar 'yan kwangila a jihar Kano ya ce. Gwamnati ce ta takale mu domin bai kamata kamar mai girma gwamna. Ibuɗi baki mu da muke manyan abokan mu'amalarsa. Muna da bashika ɗin bashika tun na zamu gwamnatinsa a baya. Amma izo bi biya wannan bashikan ba biya wannan ba. Mai girma gwamna shiga gidan rediyo kafin yaɗa labarai a duniya. ya rinka cewa wai 'yan kwangila ba sa bin sa bashi mu kuma mun san cewar abin da muke bin sa naira miliyan dubu sittin idan ku za mu gama hada alkalama mun tabbatar insha Allahu za mu samu in Allah da over 100 biliyan amma waɗannan kuɗaɗe da kake kira wai kun gama aikin ne ko kuma a alkalma ne na yarjejeniyar kwangila kawai ba alƙalama ne yarjejeniyar kwangila ba botoci ma muke hada yanzu akwai wanda ba mun gama aikin amma ba a certificate din ba ta su ne kuma muna da ayyukan da hayyo ma approval din ma ba a bayar ba balle a ba mutane certificate din su balle a ba mutane balle a ba mutane award din su ba a ba da award din ba ma sannan a ba da girma sannan muna da irin su har yanzu kuma mun gama aikin ko da yake a can baya gwamna Rabiu Musa Kwankwaso ya ambata cewa 'yan kwangilar ba sa bin gwamnatinsa ko da sisin kwabo amma lokacin da manema labarai suka nemi ya yi ƙarin haske dangane da batun gwamnan ya ce gwamnatin jihar kano ba ta ci bashi a kasar waje ba ba ta ci bashin banki ba a nan gida ko wani mutum da sauransu mun gaji bashi sama da biliyan saba'in da bakwai mafiya yawansa mun biya maganar kuma yan kwangila wannan kudade in ka tambaye ni yanzu ban sani amma na gaya maka yanzu gobe za su iya canjawa ko su sama ko su kasa in allah ya yarda ranar 29 ga wata ki za mu gaya wa jama'a kudaden da ake bin da To sai dai Alhaji Audu mai tangaran ya ce babban abin da yake ba su mamaki da ma ce a wasu lokuta akan wannan batu shine. To wannan maganar rashin alƙalaman ma yanzu ita ta fi damun mu. Har ina faɗa alƙalaman wasu da igada wanda mun san a wancan abin da yake cewa ya gada shi ma akwai wanda igadar a ciki. Shugaban ƙungiyar 'yan kwangila na jihar Kano kenan Alhaji Audu mai tangaran Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Wannan haka yake kuma a gaida Mahmud na kwari. Kamar yadda kuka ji dai yau take ranar iyali ta duniya baki ɗaya. Kuma a shirinmu na safe kun fara jin fashin baki daga Muhammad Awal. Yanzu kuma zai ɗora daga inda ya tsaya yana bayani game da matsayin mata da mukumarsu. to mu fatan mu a nan shine mata su kasance a matsayinsu na mata da mutunta su da Allah ya yi mu kuma maza mu ci gaba da mutunta su da wannan darajar da Allah ya musu da kuma tausaya musu da za mu dinga yi saboda suna da larurori a matsayinsu na mata daban-daban wanda mu maza ya kamata a ce muna tausaya musu muna jin kansu muna taimakon su waɗansu abubuwa da sauransu amma abin da ya shafi daidaito ina gani cewa ba zai yi tasiri ba al'adu ne kawai na zamani. To Hajji Awal a wannan maudu'i na bana akwai kuma batun kare iyalai masu rauni kana ganin ta za a kare iyalai masu rauni a al'adu irin namu? Yadda za a kare su masu rauni <clears throat> hanyoyi ne da yawa ya danganta da irin raunin da suka fuskanta a rayuwa ko kuma a kasansu. So don haka kaga akwai wa'inda za su zo 'ya'yan sun fi karfinsu ba su iya horonsu wayansu matansu sun fi karfinsu ba su iya gaya musu abu su yi da sauransu abu ɗaya ne kawai wanda ya dace wanda kowane ya amfani da littafin shi na addinin shi yadda ya tsara mushi kar mu kuskura mu saki wannan littattafan namu alkur'ani da bible kan mu wasa da su a matsayinsu na babban gimshiki na hanyoyin da za mu dinga biyar da al'amuran mu da rayuwarmu. mu. to, ko da ike ka taɓo batun kare mata da yara idan ya cancanta, shin ya za kuma ka yi batun kare waɗanda suka manyanta? Ai, idan ka lura da yanayin al'adun, eh, irin waɗanda suke nema su imposing su samu mu yi wannan al'adun nasu, za ka ga cewa idan tsoho ya tsufa ma ɗauke shi ake yi a kai shi waɗansu gidaje wai na kulawa da shi. wanda kuma ba haka bane tsoho bayan da za a yi a ɗauke shi a kai shi wani wuri wanda ba 'ya'yan shi ya kamata su kula da shi ba 'ya'ya da ya haifa su ne suke da haƙƙin kulawa da shi amma sai ka ga an wulakanta shi wanda kuma ya wulakanta tsofaffin nan kuma shi ne zai zai ce maka wai ka zo zai kare maka ka wannan ba kare yanci ba ne babban yanci duk mutumin da ka gan shi yana yin wani abu a duniya ya zama wani abu a duniya ba kowa ya kai shi wannan abun ba kyautata mu tsoffin shi da yake yi su ne sa Allah ya taimaka ya kai shi matsayi so gaskiya mu muna ganin cewa ya dace a ce mu ci gaba da bin al'adunmu. Inna da baba, baba da inna, haba, inna da baba, haba, baba da inna. An saurari Muhammad Awal na kungiyar wayar ma matasa kai game da siyasa da zamantakewa a fashin bakinsa kan ranar iyali ta duniya. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Shirin namu na yau zai kawo muku hajiya Aishatu Jibrin Dukku, tsohuwar minista ilimin jihar Gombe, sabuwar zababbiyar sanata a yanzu haka kuma. Ga dai yadda hira mu ta kasance da ita. Alhamdulillah, dai Aishatu An haife ni a garin Kaduna kamar shekara hamsin da ɗaya da suka wuce. sannan na yi primary school a garin gombe a primary da ake kira central primary school gombe na gama na tafi secondary na gwamnatin tarayya da ke bauchi wato federal commander's college bauchi daga nan kuma na wuce na tafi jami'ar bayero university ta kano na yi karatun digiri na tsare a fannin ilmi wato education kuma na karanta turanci a matsayin abin da zan koyar a makaranta na zo na fara aiki da gwamnatin jihar bauchi kafin aka kirkiro jihar ta gombe amma na fara koyarwa a wata makaranta da ake cewa government secondary school gombe wato jesus gombe sannan na koma government girls secondary school doma sannan daga nan kuma na samu a ci gaba aka bani mataimakiyar a shugaban makaranta wato vice principal daga nan dai na ta ci gaba har na zo na zama principal a gandu junior secondary school aka ɗaukaka ta ta zama senior secondary school har ila yau ne ke principal ta farko sannan daga nan kuma aka kirkiro jihar mu ta gombe da aka buɗe makarantar gwamnatin tarayya a guda biyu makaranci guda biyu ɗaya ta mata a facoka ɗaya kuma ta maza da mata a ɓilliri to ni allah ubangiji ya sa na je na buɗe wannan makarantar ma har na yaye ɗalibai sannan na dawo inspector federal inspector wato bacteria mai duba a makarantu nan ma daga nan kuma allah ya nufa sai na ajiye aiki na zama minista a shekara ta dubu biyu da bakwai wato 2007 a na shekara uku a sai Allah ya yi wa shugaban ƙasar mu na wannan lokacin Malam Umaru Musa yar aduwa rasuwa a lokacin shugaban Goodluck Jonathan yana riko a lokacin ya sauke mu wato daga nan kuma dai na fada hidindimu irin na siyasa. Bisa ga bayanin ki na jikin ce kin rike matsayin minista ko ministan me kika rike? na rike matsayin minista ta ilimi. To a wancan lokacin wani kalubale kuka fuskanta lokacin da kike rikon wannan matsayin na ministan ilimi? To tun a wannan lokacin akwai kalubale da muka fuskanta kamar yanayin da muka samu makarantu a ciki. Wato ba su kai yadda ya kamata ba sun lalace matukar lalacewa daga sama kuma har ƙasa wato daga firamare zuwa sakandare zuwa jami'o'in mu ma idan ka duba a lokacin daga gine-ginen da kuma ilimin da malaman suke bayarwa da ilimin su kansu malaman da manhajar koyarwan duka akwai matsaloli a wancan lokacin da muka shigo. To, wane irin nasarori zaki ce an samu a lokacin da kike kan wannan kujerar ta ministan ilimi? To, alhamdulillah shi marigayi dama malamar Umar Musa Yado baya abu sai ya zauna ya yi tunani ya yi nazari kuma ya shirya ma abin baya fuskanta abu kawai ga a sai ya yi shiri shi mm. dama ya yadda da komai sai an shirya mishi to a lokacin lalle an kafa kwamite da dama wanda suka yi bincike a game da harkar ilimi din kuma suka fito da hanyoyi wanda muka muka bi muka cimma iya abin da za mu iya cimma a gyara a wancan lokacin fannin ilimi din lalle mun yi kokari ta kowane bangare ta koda manhajar ma mun duba ta akwai abubuwa da aka canza da dama aka gyara aka sako shi ya dawo kamar a zamanance da ya kamata ya fito sannan kuma an shiga fannin koyarwa da kuma sake koyarwa wa malamai yadda za su san yadda za su tafiyar da harkar koyarwa ma shi kan shi tukunna. sannan an buɗe sabbin jami'o'i a lokacinmu domin a faɗaɗa hanyoyin da za mu buɗa wa 'ya'yanmu su samu su je su ma gurabai su samu yadda za su shiga jami'o'i su faɗaɗa ilimin Masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirai. Yanzu a madadin babbar bakuwar ta hajiya Aisha Jibrin da ku da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabu'u da sharhin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya inda ta buga babban labarinta a shafinta na farko. Majalisar Tarayya 2015 zuwa 2019 yawan 'yan APC da PDP adadin yawan matan cikinta zurfin ilimi da yawan shekarunsu a kuma shafi na tara jaridar ta buga labari mai taken gumurzun neman shugabancin majalisun tarayya yayin da a shafi na 21 jaridar ta buga labari mai taken za a iya jifanmu da duwatsu da aka jefi mpdp in ji shehu sani yayin da a shafi na 28 jaridar ta buga labari mai taken a zamfara bazawara ta hada dan majalisa da direban gwamna dambe kamar kowane sati jaridar tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na uku mai taken maraba da rigakafin zazzabin cizon sauro ita kuwa jaridar aminiya ta wannan makon ta buga babban labarinta mai taken mun ga abin tsoro a hannun 'yan boko haram matan sambisa yayin da a shafi na shida jaridar ta buga labarin da ke cewa haruna nefa makaho mai wanki da guga a kuma shafi na sha biyu na jaridar ta buga labarin da ke cewa za a ci gaba da neman mai a tafkin chadi yayin da a shafi na sha hudu jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken an kama mai mata shida a kano sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda ta buga babban labarinta mai taken gumurzu a dajin sambisa rundunar sojoji ta ceto mata 'yan mata da yara 700 yayin da a shafi na sha biyu jaridar ta buga labari mai taken a karan farko soyinka ya nuna goyon bayansa ga buhari jaridar dai ta leadership hausa ta buga labari a shafinta na 39 mai taken rasuwar limamin abuja ta girgiza al'umma muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria to a gaida muhammad yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka turo mana Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Yusuf Baban Gaje mai da ringin daga jihar Jigawa a Najeriya. Zan yi kira ne ga ainihin wato shugabannin kasashen larabawa game da kiran da Amerika ta yi musu wato kasashe shida domin su zo su tattauna a game da abubuwan da suke faruwa a gabar ta tsakiya. to fi sabilillahi abin da nake so in gaya wa kasashen larabawa cewa mai tsaki shi ya san inda yake masa yi. don haka duk wata matsala in ta faru ga kasashen larabawa larabawa su ya kamata su zauna su tattauna su ga me ya kamata su bullowa da dukkanin wani al'amari da ya shafi larabawa abin da ya samu bangaren larabawa to ku larabawa ko kuka san ya kamata ku yi domin ku magance dukkanin wata matsala wannan shine ra'ayina da fatan suna jina. Salamu alaikum. Ra'ayina game da hawa mulkin Buhari, Allah Ubangiji ya taya shi riko kuma Allah Ubangiji kawo masa da miyagun shugabanni waɗanda mataimaka a mulkinsa. Ni ne Usman Gwar Inusa, Bebeji Local Government, Kano State, Nigeria. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ali Sabo Dambam, ƙaramar hukumar Dambam, jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ina dangane da korar da fadi shugaban ƙasa shehu dan jarida ubala musa ne wannan iya gwadawa cewar gwamnatin najeriya ta mai malafa wallahi yan jarida ba su da yanci da ma sauran duka al'umma domin shi dan jarida ai mutum ne da yake mu'amala da dukkan jama'a musamman ita gwamnati idan babu dan jarida wallahi aikin aikinta ba zai tafi domin dan jarida shi ne zai tafiyar da dukka wani abubuwa take yada a kasashen duniya da rubutu hannunsa da kuma faɗa ta murya a gidajen rediyo da talabijin. To yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ta a aniyar tabbatar da tsaron ƙawayenta a kasashe da suke yankin Gulf kuma za ta yi amfani koda da karfin soja idan suka fuskanci wata barazana. Majalisar Wakilan Amurka da gagarumin rinjaya ta amince da kudirin da zai baiwa majalisun dokokin Amurka damar amincewa ko akasin haka ga duk wata yarjejeniya da Amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. a burundi ofishin shugaban kasar ya ba da labarin cewa shugaba pierre nkurunziza ya koma cikin kasar ofishin yana mai cewa yunkurin juyin mulki da aka shirya yayin da yake kasar tanzania bai samu nasara ba to nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin uh, muna taya iyalan bala yaldu babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta jihar kebbi da alhaji sani umar yaldu game da batun ɗaurin 'ya'yansu da za a yi a gobe asabar karfe biyu da rabi na rana allah ya ba da zaman lafiya da zira'a mai kyau a madadin sahaba imam aliyu da shi sidi da ya ba da umarni da injiniyan majin haman ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.